وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya kawo wannan yammaci kuma daren talata uku ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1438 wanda ya daidai da 29 ga watan biyar shekara ta 2017 idan ba a manta ba jiya mun tsaya ƙarshen aya ta ɗaya a cikin wannan sura mai albarka turatu saba yau insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta biyu a cikin wannan sura Na aran bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء فيها وهو الرحيم الرحيم نعم Allah madaukakin sarki yace alhamdulillahi alladhi lahu ma fis wa ma fil dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda duk abin da ke cikin sammai da kasai mulki ne na Allah walahu alhamdu fil akhirah Allah shine abin godewa a lahira wa huwa al-hakimul khabir Allah madaukakin sarki mai hikima ne kwararre ne gwani ne a cikin maganganunsa da ayyukansa al-khabir Allah madaukakin sarki mai bada labari ne babu abin da yake buya ga Allah subhanahu wataala wannan ayar ita ce ayar da muka fassara ta ajiya sai dai inda nake son dan ƙara tsokaci akai sune kalmomi na ƙarshe cewa wa huwal hakim Allah madaukakin sarki mai hikima ne wasu malaman suna cewa mai hikima ne a cikin maganganunsa da ayyukansa da abin da ya shar'anta da abubuwan da Allah yake tsarawa ko yake kaddarawa duk abin da Allah madaukakin sarki ya faɗa ko ya aikata ko ya shar'anta ko ya tsara zaka ga akwai hikima a cikin wannan sannan al babu abin da yake buya ga Allah ko kuma Allah mai bada labari ne akan duk abin da ya tsara ko ya aikata ko ya shar'anta malamai suna cewa mafi yawanci ƙarshen ayoyi zaka ga Allah subhanahu wata'ala yana kare su da sunaye guda biyu ko sifofi guda biyu mafi yawanci ƙarshen ayon alkur'ani Allah ya fi kare su da sifofi guda biyu misali kamar wannan ayar Allah sai ya ce alhakim Alkhabir. inda Allah ya so ya ce wa huwa alhakim shi kadai ya isa sai Allah ya kara da Alkhabir. wasu malamai suke cewa hikimar wannan dan ya nuna maka cewa lallai kowane suna daga cikin sunayen Allah yana da alaka da kowane daga cikin su kuma kowane suna daga cikin sunayen Allah ya dace da Allah subhanahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya zama alhakim mai hikima ko gwani ko ƙwararre cikin duk abin da yake aikatawa daga baya kuma sai zama mai ba da labari ta yanda wani abu ba zai ɓuyan masa ba cikin abin da ya aikata da Allah maɗaukakin sarki bai zama mai hikima ba da ba zai iya ba da labari cikin abin da ya yi ba kasancewarsa mai hikima cikin duk abin da ya aikata shi yasa babu wani abu da Allah zai aikata ko ya shar'anta ko ya bayyana kuma wannan abin ya boye wa Allah subhanahu wataala shi yasa ya zama alkhabir cikin abin da yake da hikima abu na biyu malamai suke cewa in ka dauko wannan suna na alhakim zaka ga dukkanin ragowar sunayen Allah madaukakin sarki yana da alaka da su na farko ka dauki alalim da Allah madaukakin sarki bai zama masani ba da ba zai zama alhakimu ba kasancewar yana da ilimi ya san cewa in yayi kaza zai amfana da kaza in yayi kaza abu kaza zai faru shi yasa ya zama alhakim sannan da Allah bai zama mai iko ba alqadir to ba shi da iko yayi abin da ya ga dama shi yasa kasancewarsa alqadir shi yasa ya zama alhakim kuma kasancewar Allah al-Hakim shi yasa Allah madaukakin sarki ya zama al-Khabir kamar yadda zamu zo mu gani a gaba shi yasa malamai suka ce ayoyin da suka zo a gaba aya ta gaba shine ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa Allah ya san abin da ke fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzulu minas sama Allah ya san abin da yake saukowa daga sama wa ma ya'rudu fiha Allah ya san abin da yake shiga yake hawa sama wa huwa wa huwa ghafur Allah mai yawan jin kai ne Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne to malamai suka ce wannan jumla ta biyu ta ya'lamu ma yalju fil ardi tana yin bayanin waccan jumla ce ta baya wacce take kunshe da sunayen Allah guda biyu shine wa huwal hakimul khabir ma'ana kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala ya zama mai hikima wajen tsara abubuwa yadda ya ga dama shi yasa ya zama mai ilimi ko kuma kasancewar Allah ya zama masani ne a cikin abin da yake shiga cikin ƙasa sannan masani ne akan abin da yake hawa sama sannan masani ne akan abin da yake fitowa daga cikin ƙasa kuma masani ne akan abin da yake saukowa daga sama to sanin waɗannan shi shine ainihin wato hikima domin da ba dan yana da hikima ba da ba zai iya sanin irin waɗannan abubuwa ba hikimar ce ta sa Allah maɗaukakin sarki zai tsara abin da ya kamata ya shiga ƙasa ya kuma tsara abin da ya kamata ya hau sama ya tsara abin da ya kamata ya fito daga cikin ƙasa sannan ya tsara abin da ya kamata ya ainihin wato fito daga cikin sama wannan sai mai hikima zai iya wannan da ba dan hikimar Allah ba da sai ya zamto abinda ya kamata ya rayu a ƙasa sai Allah ya kai shi sama sai abin ya lalace da ba dan hikimar Allah ba da sai ya zama abinda ya kamata ya rayu a sama sai Allah ya kawo shi ƙasa sai wannan abin ya lalace da ba dan hikimar Allah ba abin da ya kamata ya fito daga karkashin ƙasa da sai ya sauko daga sama sai kuma abin ya lalace amma kasancewa Allah mai hikima ne shi yasa ya san abin da zai rayu a cikin ƙasa rayuwa mai amfani ya san abin da zai fito daga ƙarƙashin ƙasa fitowa mai amfani ya san abin da zai hau sama ya san abin da zai sauko daga sama wannan shine ƙarshen ƙarshen hikima ta Allah subhanahu wataala shi yasa waccan jumlar wannan ya'lamu ma yarju dinnan jumla ce da take bayanin wa huwa al-hakimul khabir kamar yadda Allah madaukakin sarki ya aina sun wato yi bayani a baya to Allah subhanahu wataala wasu malamai suna cewa godiya ga Allah a duniya ibada ce godiya ga Allah a lahira jin daɗi ne da walwala da ni'ima in ka gode wa Allah a duniya kayi ibada domin Allah ya dora maka suka ce domin a lahira babu taklifi ba dora maka komai ba shi yasa zaka gode wa Allah ne saboda jin daɗin ni'imar da Allah madaukakin sarki ya ainihin wato yi maka shi yasa na Allah ya ce Allah ya san ma yalju fil ardi abin da yake shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa wa ma yanzulu minas sama da abin da yake sakowa daga sama wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama idan muka kalle wannan ayar anan ba inda aka gaya mana cewa kuma ya san abin da yake tafiya akan ƙasa ko kuma a ce ya san abin da yake tafiya a cikin bangarorin sasannin sama sai malamai suka ce to amsa anan shine wallazi ya'lamu ma yarju fil ardi wama يخرج منها يعلم ما يجب alaiha duk wanda ya san abin da ke cikin ƙasa da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa to dole ya san abin da ke yawo akan ƙasa din shi yasa ba bukata sai an ce maka ya san abin da ke yawo akan ƙasa kasancewar ya san abin da ke cikinta ya san abin da yake fitowa daga cikinta wannan kadai ya isa kasancewar Allah madaukakin sarki ya san ainihin wato abin da yake akanta wannan ayar a bangare na farko Allah ya ce ya alamu ma rudu fil ardi Allah ya san abin da ke cikin ƙasa kamar yadda Allah yake faɗa a wata ayar alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi Allah madaukakin sarki shi yake saukar da ruwa daga sama kuma sai kaga ruwan nan yana tafiya yana shiga cikin ƙasa kenan daga cikin abin da yake shiga cikin ƙasa akwai ruwa ruwa abu ne yake sauka daga sama kuma sai ya shiga cikin ƙasa to shiga wannan ƙasar da ruwa yake yi Allah yana sanar da shi Allah ya san adadin dugon ruwan da zai shiga ƙarƙashin ƙasa kuma Allah ya san ko ina kowane ruwa ya kamata ya zauna kuma ya san idan ruwan ya zauna a gurin zai amfana ko ba zai amfana ba sannan Allah bayan ruwa da yake shiga cikin ƙasa sai Allah ya ƙara mana bayani a wata ayar Allah yake cewa alam naj'al al-ardha kifatan ahya'an wa amwata cewa Allah shine wanda ya sanya muku ƙasa ko ya halatta muku ƙasa wanda take karbar abubuwa da dama a cikin ta tana karbar rayayyu kuma tana karbar matattu kenan daga cikin abin da yake cikin ƙasa akwai halittu rayayyu a ƙarƙashin ƙasa Allah ya san da waɗannan halittu haka daga cikin abin da yake rayuwa daga cikin abin da yake cikin ƙasa akwai matattu waɗanda ake sakawa a ƙarƙashinta idan sun mutu Allah maɗaukakin sarki yana sanar da waɗannan matattun wanda suke a cikin ainihin wato ƙarƙashin ƙasa haka bayan halittu wanda suke rayayyu wanda suke rayuwa a ƙarƙashin ƙasa to akwai waɗansu halittu ɗin na ɓangaren ƙwaya da tsirrai wanda su ma suke a cikin ƙarƙashin ƙasa Allah ya san da su Allah ya ce wala habbatin fi zulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin duk waɗannan suna rayuwa ne a ƙarƙashin ƙasa Allah madaukakin sarki ya san da su kenan abin da ke cikin ƙasa yana da yawa daga cikin abubuwan da suke cikin ƙasa akwai ruwa akwai rayayyun halittu akwai tsirrai akwai matattu duk Allah madaukakin sarki ya san da waɗannan kuma ya san yadda suke tafi da al'amuransu a cikin wannan ƙasar wadda Allah ya halince su a ciki ko wadda Allah maɗaukakin sarki ya saka su a ciki sannan kuma ya furju minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa abubuwan da suke fitowa daga cikin ƙasa shine kamar tsirrai wanda ainihin wato za a shuka kaga ainihin wato wannan tsiran ya fito da izinin Allah subhanahu wataala to duk Allah madaukakin sarki ya san da ainihin wato waɗannan abubuwa din waɗanda suke fitowa daga cikin ƙasa sai Allah ya ce ma yanzul minas sama da abin da yake sakowa daga sama da abin da yake sakowa daga sama abubuwan da suke sakowa daga sama sun hada da ruwan sama wanda Allah madaukakin sarki yake zubo mana shi daga sama to Allah ya san wannan adadin ruwan idan ya zuba kuma Allah maɗaukakin sarki ya san inda wannan ruwan yake zuba kuma Allah shi yake ba wa ruwa umarni ya zuba inda ya ga dama to Allah madaukakin sarki ya san da wannan sannan wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama abubuwan da suke hawa sama suna da yawa na farko akwai ayyukan bayi ilaihi ya al-kalimu tayyib wal ya salihu yarfa'u izuwa ga Allah ne daɗaɗen maganganu suke hawa haka aiki nagari yana hawa ne zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa ayyukan bayan Allah waɗanda suke hawa sama Allah madaukakin sarki ya san da su haka ta'arujul mala'ikatu war ruhu ilayhi fiha fi yawmin kana miqdaruhu 50 alfasana. haka nan mala'iku da suke hawa sama mala'ika jibril da yake hawa sama Allah madaukakin sarki duk ya san da waɗannan abubuwa ne ba abinda Allah bai sani ba shi yasa al-Imam al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala yake cewa ya'lamu ma yalidu fil ardi ay ya'lamu ma yadkhulu fiha min qatarin wa ghayrihi Allah ya san abin da ke shiga cikin ƙasa na daga dugon ruwa wanda Allah yake zubo da shi daga sama sannan wa ma yakhruju minha da abin da yake fitowa daga cikin ƙasa ya yace min batin wa ghairihi na daga tsirrai da wani tsirrai din wa ma yanzulu minas sama da abin da yake saukowa daga sama min al na daga ruwan sama wa da ƙanƙara, wa da tsawa wal arzak da arzikin da Allah maɗaukakin sarki yake rabawa wal maqadir da abubuwan da Allah yake tsarawa ko yake ƙaddarawa. wal da alkhairi da albarka wadda Allah yake zubowa daga sama duk Allah madaukakin sarki ya san da wannan yace wa ma ya'rudu fiha da abin da yake hawa sama min mala'ika na daga mala'iku wa amalil ibad da ayyukan bayi duk Allah madaukakin sarki ya san da wannan sai Allah subhanahu wata'ala yace wa huwa arrahimul ghafur wa huwa arrahimul ghafur lalle Allah arrahimul Allah mai yawan jin kai ne sannan al-ghafur Allah mai yawan gafara ne to menene alakar wannan jumlar ar al ghafur da jumlar baya ya'lamu ma yaridu fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzulu minas sama wa ma ya'rudu fiha malamai suka ce idan muka kalli ayar jumla ta ƙarshe ita ce wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'rudu fiha da abin da yake sakowa daga sama da abin da yake hawa sama daga cikin abubuwan da suke hawa sama akwai ayyukan bayi ayyukan bayin nan kala biyu ne akwai ayyukan bayi na gari akwai ayyukan bayi munanan ayyuka to tunda har ayyukan mu suna hawa sama suna zuwa ga Allah subhanahu wataala ayyukan nan ko dai su zama ayyuka ne masu kyau ko marasa kyau to ƙarshen ayar sai Allah ya ce wa huwar rahim Allah mai jin kai ne al-ghafur kuma Allah mai gafara ma'ana kenan tunda ka tabbata aikin ka yana hawa sama to idan kai aiki mummuna in ya hau sama din to ka tuna Allah ar-rahimu al-ghafur ne sai ka dawo ka nemi gafarar Allah in ka nemi gafara Allah zai gafarta maka akan wancan mummunan aikin da ka aikata sannan Allah ar-rahim ne Allah mai jin kai ne Allah zai jikanka. wannan shine alakar wannan wa ma ya'rudu fiha da kuma wa huwa rahimul ghafur Allah mai yawan jin kai ne Allah mai yawan gafara ne abu na biyu me yasa Allah madaukakin sarki ya kawo ar-rahim a ala wazni fa'il ko al-ghafur ala wazni fa'ul duk wannan siga ce ta mubalagha kamar yadda malaman nahu suka faɗa in aka ce ar-rahim al-afa'il shine mai yawan jin kai da rahama Jin jinkan da ba shi da iyaka al-ghafur mai yawan gafarar da ba ta da iyaka wadda in ka nemi gafara zai gafarta maka Allah mai yawan jin kai ne jin dan da ba shi da iyaka Allah mai yawan gafara ne gafarar da ba ta da iyaka shi yasa in ka nemi gafara a wajen Allah sai Allah madaukakin sarki ya gafarta maka in ka nemi jin kai a wajen Allah sai Allah ya ji kanka shi yasa malamai suke cewa yana daga cikin hikimar saukar da suratul ikhlas dan waɗanda suke suke roƙon Allah dan waɗanda suke komawa ga Allah dan daga cikin sunayen Allah akwai as-samad as-samad wanda duk wani mai bukata yana tinkara shi ne da bukata ko kuma as-samad wanda zai iya biyan kowace irin bukata in kana da bukatar neman gafara ka nema a wajen Allah Allah zai gafarta maka sai Allah ya ce qul huwallahu ahad ka ce Allah ɗaya malaman ta ce a ɗabi'a ta larabci in aka tashi kidaya ba a cewa ahadun اثنين ثلاثة أربعة سيدي أتي واحد اثنين ثلاثة أربعة فسيتي شي الله أحد شي كديني ɗayantakar da ba za ka yi tunanin yana da nabi ba sai zo da kalmar ahad sai ce Allahu samad shi Allah din nan shi ake nufi da bukata duk wani mai bukata in yana da bukata ya neme ta a wajen Allah Allah zai biya masa sai ce lam yalid bai haifa ba malamai suka ce me yasa aka ce Allah bai haifa ba me yasa Allah ba shi da da suka ce saboda in ka tashi neman biyan bukata a wajen Allah kar wani ya bude baki ya ce maka awa ne Allah yana da yaya da yawa bai yi wa 'ya'yansa arziki ba ya za a yi maka arziki sai aka ce lam yalid ba shi da da na kai tunanin zai ba wa dan shi ya hana ka in ka nema zai baka aka ce walam yulad ba haifi Allah ba me yasa aka ce Allah ba shi da iyaye wasu malaman suka ce dalilin shine dan karka tashi nema a wajen Allah karka tashi wa Allah bukatarka yi tunanin cewa ai in ma na nema Allah yana da iyaye iyayen Allah za su zuga shi ba zai bani ba lam yulad ba shi da iyayen barantana su zuga shi ya hana ka ka nema zai baka sai aka ce wa lam yakul kufu an ahad ba shi da gini ba shi da dariku ba shi da aboki barantana in ka tashi kana nema wani ya ce maka a ga abokan Allah nan da yawa yan bakin ciki ne yan gulma ne za su hana yi maka to ba shi da aboki din shi kadai yake duk wani mai bukata in ya nema a wajen shi zai masa wani yana daga cikin hikimar wannan surata, suratul ikhlas shi yasa Allah arrahimu ne kuma Allah alghafur ne Allah mai jin kai ne Allah mai yawan gafara ne shi yasa duk wanda ya shiga wani irin yanayi yana neman gafara to ya nema a wajen Allah subhanahu wataala tabbas Allah madaukakin sarki zai gafarta masa in dai har ya tsaya ya nema tsakanin shi da Allah subhanahu wataala sannan mu kalli waɗannan kalmomi guda biyu yalitu da yakhruj waɗannan kalmomi ne da yanzilu da yas'ab yalitu da yakhruj kalmomi ne waɗanda suke dacewa da abubuwan da suke rayuwa a ƙasa da kuma alaƙa su da ƙasa ɗin domin ka ce yaliju abin da yake shiga ina yake shiga shine karkashin kasa yakhruju abin da yake fitowa daga ina yake fitowa daga ainihin wato karkashin kasa shi yasa yaliju ba za ta dace da sama ba don ba ta da alaka da abin suke rayuwa a sama abin da yake dacewa da sama da abin da yake da alaka da ita shine yas'adu ita Yaliju tana dacewa ne da ƙasa shi yasa Allah bai abafin sama anan da ainihin wato al'ardu ba shi yasa Allah madaukakin sarki bai mutu yayi adabi ba ma'ana Allah madaukakin sarki bai ce ya ya'lamu ma yaliju fil ardi was sama a'a domin yaliju ba ta dacewa da as-sama sai Allah ya kadaita da al-ardu din da yaliju ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha da ke shiga cikin ƙasa daga aluluj ne Allah ya san wannan wa ma hakanan abin da ke fitowa daga cikin ƙasa Allah ya san wannan idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha shine yakhruj kenan abin da yake fitowa daga cikin ƙasa sai Allah ya zaba kalmomin yanzulu da ya sa'adu ya yi amfani da su akan abin da ya shafi sama sai Allah maɗaukakin sarki ce ma yanzu lumina sama da abin da ainihin wato yake sakowa daga sama kamar yadda Allah madauko wa ma yanzu mana Allah ya ce wa ma yanzu minas sama da abin da yake sakowa daga sama ma ya'ruju ba yas'adu ba ya'ruju wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama din sai aka yi amfani da ya'ruju da kuma yanzilu yanzulu abin da yake sakowa daga sama inna anzalnahu fi lailatul qadar inna anzalnahu fi lailatin mubaraka abinda daga sama yayi kasa wama ya'rudu fiha da abinda yake hawa sama shi yasa ake cewa mi'raji shine hawan da manzon Allah ya daga kasa zuwa sama mana abinda yake hawa sama kenan duk Allah madaukakin sarki ya san da waɗannan abubuwa din ba abinda yake buya ga Allah subhanahu wataala to sai Allah madaukakin sarki bayan ya ce wa mai arzu fiha sai Allah ya ce wa huwar rahimul ghafur Allah madaukakin sarki mai yawan jin kai ne Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne to malamai suka ce duk akan waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya cancanta ya dace a gode masa me yasa Allah ya cancanta ya dace a gode masa suka ce saboda abubuwa kamar haka na farko kasancewarsa Allah din wanda ya halarci duniya da abin da ke cikin duniya ya cancanta a gode wa Allah na biyu kasancewar ni'imar da Allah madaukakin sarki ya yi mana na fito mana da arziki daga ƙarƙashin ƙasa bayan Allah ya zubo mana da asalin arzikin daga sama shi ma wannan ya cancanta a gode wa Allah subhanahu wataala na uku aiko da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam da Allah yayi shi ma ya cancanta a gode wa Allah na hudu Allah da ya zama shi ya halarci duniya kuma yake mallakar duniyar yake mallakar arzikin duniya ya cancanta a gode wa Allah da wani ne mai mallakar arziki da wani bai samu ba amma sai zama arziki na Allah ne kuma arziki Allah yana ba da shi ga wanda ya ga dama ne ba wai ga mai imani ba Allah yana ba da arziki ga wanda ya ga dama domin shi ne mamallakin arziki to dogaro da waɗannan abubuwan Allah madaukakin sarki ya cancanta a gode masa sai mu gode wa Allah subhanahu wataala mu koma ga Allah mu nemi gafara mu nemi jin kai a wajen Allah subhanahu wataala na'am sai Allah ce قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزل عنه

kulka ce bala a'a wa rabbi na rantsi da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi za ta zo muku alimul ghaib Allah shine masanin abin da ke ɓoye. la ya'zubu anhu mithqalu zarra? daidai da kwayan zarra ba zai buya ga Allah ba fis samawati wala fil ardi a cikin sammai ko a ƙasai wala asgharu min zalika ko ƙasa da haka wala akbaru ko sama da haka illa fi kitabin mubin face sai na cikin littafi a bayyane ko kuma abu a bayyane bayyananne wannan ayar wasu malamai suka ce i'tiradiyya ce kawai faduwa tai amma ba ta da alaka da ayar baya domin wannan ayar tana magana ne akan ainihin wato kafirai suka a wannan ayar tana nuna mana cewa kafirai suna inkarin tashin alkiyama wa qala alladhina kafaru la ta'tina as-sa'a waɗanda suka kafirta suka ce aliyama ba za ta mana ba to ayoyi da dama a cikin Alƙur'ani sun nuna mana yanda kafirai suke musun tashin al suke inkarin tashin al kamar yanda Allah yake cewa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'athu la yab'athu Allahu man yamut har rantsuwa suke suke to Allah ba zai tashi duk wanda ya mutu ba وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهو من يحيي العظام وهي رميم waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa kafirai suna inkarin tashin alkiyama kamar yadda Allah yake cewa ya qulul insanu a idza ma mitu la sawfa ukhraju hayya waɗannan ayoyi suna nuna cewa kafirai suna inkarin tashin alkiyama to amma da Allah madaukakin sarki ya tashi ba su amsa akan abin da ya shafi alkiyama sai da Allah ya umarci manzon Allah ya cewa ya rantsi kar ya bada amsa haka ya fara rantsuwa to shi yasa al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala da yazo tafsirin wannan ayar sai yake cewa hadhihi ihdal ayatu thalas wannan ayar tana daga cikin tana daya daga cikin ayoyi guda uku allati la rabi'a lahunna wanda babu aya ta hudu koma bayan wannan mimma amara Allah rasulahu daga cikin ayar da Allah ya umarci manzansa akan ya rantse ala wuqu'il mi'at akan cewa tabbas akwai tashin alkiyama lamma ankarahu man ankarahu min ahlul kufr yayin da waɗanda suka yi inkari suka yi inkari daga cikin kafirai cewa babu tashin alkiyama sai Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani har ayoyi guda uku cewa manzon Allah ya rantse tuku in ya rantse sai ba su labari cewa akwai alkiyama aya ta farko a cikin suratu yunus wa yastanbi'unaka ahaqqun hu sai Allah ya ce qul wa rabbul i wa rabbi ma'ana wa yastanbi'unaka ahaqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq suna bincike suna tambaya suna neman ƙarin bayani wai gaskiya ne akwai alƙiyama qul i wa rabbi kace eh na rantsi da ubangiji na innahu la haqq lalle alƙiyama gaskiya ce nan sai da manzon Allah ya rantsi Allah ya bashi umarni ya rantsi sannan ya tabbatar musu da tashin alƙiyama ta Allah ya ce ma antum bi mu'jizin aya ta biyu ita ce wannan ayat da muke karantawa a cikin suratul saba wa qala allazina kafaru la ta'tina saa qul bala wa rabbi lata'tiyannakum alimul aya ta uku a cikin suratul taghabun za'ama alladhina kafaru an lan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athun thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ya rantsi kuma a kowace aya sai da manzon Allah ya rantsa ce wallahi na rantsa da Allah na rantsa da ubangiji na akwai alkiyama alkiyama tana nan za ta tsaya tabbas akwai alkiyama malamai suke cewa alamomin tashin alkiyama sun rabu gida uku akwai alamomin tashin alkiyama manya akwai alamomin tashin alkiyama kanana wanda kananan sun rabu gida biyu alamomin tashin alkiyama manya su ne wajen guda goma irin su dawowar annabi isa alaihi salatu wasalam bayyanar ya'ajuj wa ma'ajuj bayyanar mahadi da makamantansu alamomin tashin alkiyama ƙanana sun rabu gida biyu akwai waɗanda suka wuce akwai waɗanda suke muke cikin su nan gaba har zuwa manyan su daga cikin waɗanda suka wuce akwai aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin waɗanda muke ciki a yanzu akwai ainihin wato taqarubuz zaman shine shudewar kwanaki da sauri wanda manzo Allah yake sa nan gaba shekara za ta koma kamar wata daya wata daya zai koma kamar sati daya wannan alama ce daga cikin alamun tashin alkiyama kuma duk wani mai hankali yana ganin yadda zamani yake gudu a yanzu azumin nan kamar ba mu wata biyar da gama azumi ba gashi yanzu Allah ya kawo wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama kanana akwai taqarubul aswa shine kasuwanni su kusa kaga wannan kasuwa ta haɗe da wannan wannan kasuwa ta haɗe da wannan ko kuma ko ina ya zama kasuwa wannan alama ce daga cikin alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama akwai yawan kashe-kashe ba tare da dalili ba waɗanda suke faruwa a yanzu to duk waɗannan alamomi ne daga cikin alamomin tashin alkiyama lalle alkiyama tana nan kuma za ta zo da izinin Allah kuma duk wanda ya riga ya mutu to alƙiyamarsa ta tsaya zai je shiga rayuwa ta barzakh daga nan kuma har a tashi alkiyama yana nan ba zai tashi ba to Allah madaukakin sarki a wannan ayar yace qul bala kace a e wa rabbi rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum wallahi za ta zo ko kun ko kun ki ko kun so tana nan za ta zo alimul ghaib alimul ghaib qira'o'i guda uku sun tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam akan alimul ghaib nafi ibn abdurrahman al-madani da abdullahi ibn amir al-shami sun karanta bi alim a qira'arsu alimul ghaibi in ya zama alimul ghaibi sai zama alim ya zama mubtada kenan mudaf al-ghaibi mudafun ilayhi sai zama marfu'un bil ibtida kenan sai zama alimul ghaibi sai zama wata jumla ce sabuwa kenan sai zama shine mubtada din la shine khabar mubtada ko kuma ya zama mubtada'un zamir ne mustatir ai huwa alimul ghaib haka yake a wannan qira'a din ta qira'an nafi da ainihin wato ibn amir da ainihin da abid da ɗaya daga cikin qurra din shine ibn amir ashami sun karanta a haka amma a qira'ar al-imam abubakar shine asimul kufi kenan da qira'ar abdullahi ibn kathir al-makki da abu am al-basri al-madini sun karanta da jarra akan wannan qira'a da muka karanta shine alimul ghaibi in ya zama alimul ghaibi sai zama adafi ne akan wa rabbi domin wawawul qasam ne kuma harfin jarra ne rabbi sai zama majrur ne bi harfin qasam sai zama alimul ghaib adafi ne ala wa rabbi wa rabbi alimul ghaib cewa la ta'tiyannakum wallahi za ta zo mu kul'i wa rabbi kace haka ne na rantse da ubangiji na alimul ghaibi masanin ghaibi sai zama adafi ne akan wa rabbi a wannan qira'ar ta asim wadda aidashin wato hafs ya rawaito ta daga asim din haka abdullahi ibnu kathir al-makki shi ma aidashin da abu amr al-basri haka so karanta wannan abin nan qira'a ta uku ita ce qira'ar hamza Ibn habib az-zayyat da kuma Hamza Alkisa'i dukkaninsu manya manyan malaman ƙira'atu sab'a ne su a ƙira'asu kuma allamil ya yazo a siga ta mubalagha fa'al allamil ghaib kaga muna da qira'o'i guda uku kenan ƙira'a ta farko alimul ghaib ƙira'a ta biyu alimil ghaib ƙira'a ta uku allamil ghaib duk waɗannan qira'o'i sun tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah madaukakin sarki yace alimul ghaib Allah shine masanin abin da ke boye Allah madaukakin sarki shine ainihin wato masanin gaibu babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba sai wanda Allah ya so ya sanar da shi na abin da ya so ya sanar da shi din amma Allah shi kadai shi ya san gaibu kuma shi ya san abin da ke boye kamar yadda zamu zo mu bayanin gaibu a gaba dalla dalla filla filla insha Allah ta'ala to sai Allah madaukakin sarki ce la ya'zubu anhu mithqalu dharratin la ya'zubu ibn jarir at-tabari ya fitar da athar daga abdullahi dan abbas da sanadi hasan cewa la ya'zubu ma'anahu la yaghibu la ya'zubu ba abinda zai boye wa Allah subhanahu wata'ala mithqalu dharratin ai daidai da ƙwayar zarra wata ƙwaya ce suna cewa kamar ƙwayar komayya ko kuma abin da ido ba zai iya gani ba sai an hada da abin gani to daidai da kankantar wannan abin ba zai koye wa Allah a sama ba haka ba zai koye wa Allah a ƙasa ba komin kankantar abu in dai a sama yake Allah yana sana da wannan abin haka komin kankantar abu in dai a ƙasa yake Allah madaukakin sarki yana sana da wannan abin to nan malamai suka ce me yasa aka kawo jimlar mithqalu dharratin suka ce abinda da yasa dan a kusanto mana da ma'ana mu fahimci jimlar da take a baya jimlar baya shine kabirai suna inkarin ba za a tashi alkiyama ba har suna cewa yanzu idan mutum ya mutu ya riddige ya zama turbaya yaushe za a kula da shi har a tashe shi to sai Allah yake so ya nuna musu cewa ba ma wai mutum wanda yake rayuwa a bayan ƙasa bayan ya mutu a saka shi ƙarƙashin ƙasa ba ba shi ba a'a hatta ƙwaya komin ƙanƙantarta wacce take a sama ko take a ƙarƙashin ƙasa Allah ya san da wannan to inda har Allah ya san da wannan kenan abu ne mai sauƙi Allah ya tayar da wanda yake a cikin kabari to shi yasa aka faɗi wannan dan a kusanto mana da fahimtar waccan jumla ta baya wadda ainihin wato ta riga ta gabata Allah madaukakin sarki ba abin da bai sani ba shi yasa yayi ishara a cikin ayoyi da dama wanda suke nuna Allah madaukakin sarki ya san komai Allah ce wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil ardi wala ragabin wala yabisin illa fi kitabin mubin ba abinda Allah bai sani ba ya'lamu ma kana wama yakunu wama lam yakun law kana kaifa yakun Allah ya san komai shi yasa ba abin da yake buya ga Allah aqidar ahlus sunna wal jamaa sun yadda da ce da ayar ala ya'lamu man khalaq Allah ya san duk abin da ya halitta tun kafin ya halicci abu Allah ya san abu lokacin da Allah ya halicci abin Allah ya san da abin bayan abin ya koma ga Allah Allah ya san da abin wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa sabanin aqidar ɗan shi'a akan kalmar albada abin da yasa na kawo wannan dan in buga mana misalai cewa aqidar ɗan shi'a akwai gaibin da ba su yadda Allah ya sani ba suna ganin akwai abin da Allah bai sani ba dalilin shine idan ka ba su misalin cewa ku da kuke zagin nana Aisha ko kuke zagin sayyidina Abubakar Allah ya kare da a gare su gaba daya ko nana Hafsa ko sayyidina Umar ya akai Allah madaukakin sarki ya san su mutanen banza ne lalatattu ne ya hada su abokantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada su surukantaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya suka zama iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya manzon Allah ya rasu a ɗakin nana Aisha akan kirjin nana Aisha yawun Nana Aisha yana cikin yawun bakin manzon Allah yana tana rungume da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aka manzon Allah ya koma ga Allah haka sai su ce maka to ai lokacin Allah bai san za su kafirce ba sai daga baya ne Allah ya gano ashe za su lalace kaga wannan duk dan shi'a yana da wannan aqida ta albada cewa daga baya ne abin ya bayyana ga Allah lalatattu ne amma da Allah bai gane ba da yaudarar Allah suke kaga suna tuhumar Allah bai san gaibu ba kenan cewa akwai wani abu koyi wanda Allah bai sani ko kuma aqida muta'alu suna wal jama'a ba abin da Allah bai sani ba shi yasa in an tare sai a ce addinin shi'a saboda addini ne daban ba addinin musulunci bane kamar yadda zamu zo insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yace alimul ghaib Allah shine ainihin wato masanin abin da ke boye sannan ba wani abin da yake boye wa Allah subhanahu ta’ala ko mun kankantar kwaya a sama ne ko a ƙasa ne shi yasa ibnu kathir rahimahullahu ta'ala ya kawo wani asar daga mujahid ɗaya daga cikin manya-manyan malaman tafsiri cikin tabi'ai da qatada yake cewa la ya'zubu anhu ay la yaghibu anhu ba abin da yake wa Allah subhanahu wataala ai aljami'u mundarijun tahta ilmihi ta'ala komai da komai da ka sani a duniyan nan tun daga farkonta har ƙarshenta suna shiga ƙarƙashin ilimin Allah subhanahu zai shiga ƙarƙashin faɗin Allah ala alamu man khalaq wa huwa latiful khabir yace fala yakhfa alayhi minhu shay ba abinda zai buya daga Allah subhanahu wataala yace fal izamu wa in wa tafarraqat wa tamazzaqat fa huwa alimun aina zahabat wa aina tafarraqat thumma yu'iduha kama bada'aha awwal marra haka ibn kathir ya faɗa yace kasusuwa gaba dayan su inda za a saka su a inda za a saka mutum a cikin kabari sa su riddige sa su warwatsu gurare da dama su kyankkece to sai Allah ya san ina waɗannan ƙasusuwan suka tafi sannan ina waɗannan ƙasusuwan suka rarraba sannan Allah ne zai dawo da waɗannan ƙasusuwan kamar yadda suke ya ce fa'innahu bi kulli shay'in alim domin Allah maɗaukakin sarki masani ne akan dukkan komai ba abin da yake ɓoyewa Allah subhanahu wa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yana ba wa sahabbai labari cewa an yi wani mutum ba irin laifin da ba ya aikatawa a duniya lokacin da ya ga alamar zai koma ga Allah sai ya tattara ƴaƴansa gaba ɗaya sai ya musu wasiya ya ce da su idan na mutu ku ƙona ni idan kuka ƙona ni ku ɗebi tokata ku samu kogi daban-daban ku rarraba ta ku raba ta a wannan kogi na yamma da na gabas da na kudu da na arewa duk ku yi haka suka ce da shi baba me yasa ce domin na san idan nayi haka na tserewa Allah Allah ba zai kama da ba abin da yake na shikenan yana mutuwa sai 'ya'yan suka zartar da wannan wasiya din suka kona shi suka ɗebi wannan toka suka zuzzuba ta a cikin koguna daban-daban suna gama zuba wannan toka sai Allah ya tattara shi gaba ɗaya sai ya tashe shi innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa subhanalladhi bi yadihi malakutu kulli shay wa ilayhi turja'un magana ta kare sai Allah ya tashi wannan mutuwa. Allah yana tashin sa sai ce ya kai bawan Allah me yasa kai haka sai ce wallahi Allah na yi haka ne dan ina tsoronka saboda na san in ka kama ni za ka yi min azabar da baka taɓa wani a ba to ni kuma tsoronka nake ji sai nake tunanin idan na haka na kubuce maka sai Allah ya ce to tunda har kana jin tsoro na ni kuma na gafarta maka Allah madaukakin sarki kai shi aljanna shahid anan shine kaga dubi yanda yasa aka kokkona dan a nuna maka ba abin da Allah bai sani ba kuma duk yanda ka kai da rijiddigewa da lalacewa da cewa Allah zai tashe ka yanda yaso haka al'amarin Allah subhanahu wataala yake shi yasa babu abin da Allah madaukakin sarki bai sani ba shi yasa Allah yake cewa wala asgharu min dalik. haka nan mafi kankanta daga waccan kwaya din mun kankantar abu wanda yake rayuwa a cikin ƙasa ko yake zaune a cikin ƙasa ko yake rayuwa a sama ko yake zaune a cikin sama Allah ya san da wannan abu wala akbar haka mafi girma daga wannan ba abinda Allah bai sani ba illa fi kitabin mubin ba ce sai na cikin littafi mabayyani ma'ana yana cikin littafi wanda Allah madaukakin sarki ya san abin da ke cikin littafin nan gaba daya kuma Allah shi ya tabbatar da duk abin da ke cikin littafin nan kuma ya kiyaye abin da ke cikin littafin nan shine lauhul mahfuz sannan ba abin da zai buya ga Allah subhanahu wataala domin Allah shine masanin komai na misalci ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم لا قال سأرى والذين سعوا والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم Allah madaukakin sarki yace li yajzi alladhina amanu dan yayi sakayya ga waɗanda suka yi imani wa Saliha suka aikata aiki nagari ulaika lahum maghfiratun lalle wannan suna da gafara wa rizqul karim da arziki na karamci na girmamawa shine gidan aljanna wallazina sa'au fi ayatina wadanda suka dage suka jadince suke ta tafiya wajen rusa ayoyinmu da lalata ayoyinmu mu'ajizina suna gaggawa suna tsere suna tunanin za su kubuce mana ula'ika lahum azabun lalle wannan suna da wata azaba min rijzin daga wata azaba alim mai tsananin radadi wannan ayoyi guda biyu suna da alaka da juna malamai suka ce wannan liyajziya din lam din lamu ta'lil ne wanda ya ta'allaqu bi fi'li la ya'tiyannakum da Allah ce qul bala wa rabbi la ya'tiyannakum liyajziya alladhina amanu da sannu ku zai zo da ku ranar tashin alkiyama menene yasa za a zo da ku menene illar da ta sa za a kawo ku li yajzi alladhina amanu dan ayi sakayya ga waɗanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari malamai suka ce zamir na li yajzi din shine alimin ghaib ma'ana li yajzi alladhina amanu wannan li yajzi fi'il mudari ne dole zamir, damir damir mustatir taqdiruhu huwa ay alimul ghaib Allah masanin gaibu shine da yasa kayya ga waɗanda suka yi imani malamai suka ce hikima wannan ayoyi guda biyu suna nuna mana hikima ta ainihin wato tashin alkiyama kamar yadda ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa yayi mana bayanin hikimar tashin alkiyama menene hikimar da ta sa za a tashi alkiyama yace abu na farko liyajziyal ladina amanu dan ayi sakayya ga waɗanda suka yi imani suka yi aiki na gari sannan kuma dan ayi sakayya ga waɗanda suka aikata mummunan aiki wannan shi yasa za a tashi alkiyama dan kowa a tashe shi ai mai sakayya akan abin da ya aikata in ka aikata kyakkyawa ai ma sakayya in ka aikata mummuna ai ma sakayya a nan duniya aiki ne kadai babu sakayya a lahira kuma sakayya ne kadai babu aiki me ka aikata za a yi ma sakayya fa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara kowa zai ga abin da ya aikata kurukuru ranar tashin alkiyama ina fata an gane ibnu kathir yake cewa li yajzi alladhina amanu wa amilus salihat ulaika lahum maghfiratun wa rizqun karim والذين سعوا في آياتنا معاجزين yace mu'ajilina ay sa'u fi sadd an sabilillah suna tafiya domin su hana mutane bin Allah subhanahu wataala wa takdhibi rusulihi kuma su karyata manzannin Allah to waɗannan ulaika lahum azabun min rijzin alim suna da azaba mai tsananin radadi daga wajen Allah subhanahu wataala ai liyan'ama su'ada dan Allah yayi ni'ima ga wanda suka dace daga cikin mu'minai wa yu'adhib ashqiya yayi azaba ga wanda suka saba daga cikin ainihin wato kafirai kamar yadda Allah yake cewa la yastawi ashabul janna ashabun nari wa ashabul janna ashabul jannati humul faizun ranar tashin alkiyama akwai bambanci ba za su yi daidai ba tsakanin yan aljanna da yan wuta yan aljanna sune masu samun rabo am naj'alul ladina amanu wa amilus salihati كالمفسدين في الأرض أم نجعل المسلم أم نجعل المتقين كالفجار lallai da masu tsoron Allah da fajirai ba za su daidai ba da kafirai da muminai ba za su daidai ba da ƴan bid'a da ahlus sunna ba za su daidai ba da ɗan shi'a da ahlus sunna ba za su daidai ba to da haka akwai bambanci to Allah madaukakin sarki dan ya rarrabe ranar tashin alkiyama shi yasa za a tashi alkiyama to anan Allah madaukakin sarki ce wallazina sa'au fi ayatina wannan wallazina sa'au fi ayatina sai Allah ya ce mu'ajizina akwai kirawoyi guda biyu da suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qira'ar farko ita ce qira'ar jamhurul qurra wadda muka karanta mu'ajizina daga ajazahu a'jazahu idza ghalabahu wa sabaqahu cewa idan ya tsere masa yayi gaba to ne a ajazahu kenan mu'ajizina masu tserewa ne masu gaggawa ne masu rinjaye ne suna hana mutane bin Allah subhanahu wataala amma ibnu kathir ya karanta shi da ibnu amir ko kuma abu amr sun karanta da mu'ajizina da yiwa wa jimun tashdid mu'ajizina sun fa'il kenan wallazina sa'u fi ayatina mu'ajizina mu'ajizina masu jankwafa mumine ne su hana sun imani da Allah subhanahu ta'ala duk waɗannan kira'o'i sun tabbata daga Allah subhanahu ta'ala sun tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam waɗannan sai Allah madaukakin sarki ce ulaika irin waɗannan masu aikata wannan aikin lahum azabu suna da azaba min rijzin alim waɗansu malamai suka ce min dinnan bayaniyat min rijizin lahum azabun min da azab da rijiz duk abu ɗaya shi yasa min tana yin bayanin azaba ne lahum azabun suna da azaba min rijizin daga irin nau'in azabar da Allah ya so ya musu ko kuma daga irin nau'in azaba mai raɗaɗi waɗansu kuma suka ce a rijiz daban azab daban domin azab ita ce azaba ɗin rijis kuma sama take da ainihin wato azaba ɗin kuma dukkaninsu malamai sun yi wannan magana akan wannan ibn kathir rahimahullahu ta'ala da kuma hafs ruwayar hafs daga asim su sun yi wa azab din nan rafa ma'ana rufa kamar yadda muka karanta ulaika lahum azabun min rijlin alim kuma sun yi wa alimun din nan ma sun wato rufa ulaika lahum azabun min rijlin alimun idan ya zama alimun nan tana da rufuwa sai ya zama sifa ce ta azab din amma jamhur kuma sun yi wa ainihin wato abin da jarra min rijizin alimin sai zama alimin sifa ce ta rijistan amma jamhurul qurra sun karanta da lahum azabun min rijizin alimun sai zama alimun din sifa ce ta azab su kuma sun karanta min rijizin ma'ana lahum azabun min rijizin alimin sai zama sifa ce ta rijizin alim din wannan dukkanin su kirawo ino ne suka tabbata daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam to anan Allah madaukakin sarki yana bayyana mana yanayin yadda alkiyama za ta kasance da mutanen da za su samu kansu a cikin filin alkiyama waɗanda Allah zai yi kaiya Allah ya ce yajziyal ladina amanu Allah zai yi sakayya ga waɗanda suka yi imani menene imani abin da ake nufi da imani abubuwa ne guda uku abu na farko ƙaunin bil abu na biyu itikadun bil jina, abu na uku amalin bil arkan mutum ya ƙudurci abin a cikin zuciyarsa ya furta da bakinsa gabbansa su aikata wannan shine imani shi yasa da yawa a cikin eh, eh, al-aqida tahawiyya zaka yana cewa na ataqidu i'tiqadan jaziman mu ahlus sunna muna kudircewa yankakken kudircewa wanda babu shakku a ciki shi yasa in kai imani to karka yadda kai shakku a cikin wannan imani da kai imani da Allah subhanahu ta'ala karka yadda kai shakku a cikin imaninka da Allah imani da Allah ya kunshi abubuwa guda hudu abu na farko imani da samuwar Allah ka yadda cewa akwai Allah Allah madaukakin sarki yana nan Allah rayayye ne babu abin bautawa bisa gaskiya da tantanta sai Allah imani na biyu imani da kadaituwar Allah a cikin ayyukan ba a cikin ayyukan Allah ka yadda Allah shine mahalicci Allah shi yake mallakar abin da ya halitta Allah shi ne yake tsantsara rayuwa da gudanar da al'amuran abin da ya halitta abu na uku shi ne imani da kaɗaituwar Allah a cikin ayyukan bayan Allah ka yadda babu abin bautawa da gaskiya sai Allah babu abin roƙo sai Allah babu abin kira sai Allah babu abin dogaro sai Allah babu abin komawa gare shi sai Allah duk halin da ka shiga ciki ka kira Allah ka roƙi Allah Allah yana sana da kai shi yasa aqidar ahlus sunna take da dadi babu yanda za ahlus sunna shiga wani yanayi ya kira maka wani mutum wanda Allah halicce shi sai dai ya kira Allah subhanahu wataala me yasa ya san Allah rayayye ne ya san Allah yana ji ya san Allah baya gajiya ya san Allah baya mutuwa ya san Allah baya mantuwa ya san Allah baya rowa ya san Allah baya hanawa ya san Allah baya gajiya ya san Allah baya kauro shi yasa Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala nawm duk lokacin da ka kira Allah Allah yana amma duk wani wanda zaka kira ba Allah ba wata ran za ka iya kiransa a ce bacci yake wata ran ka kira shi a ce ya mutu wata ran ka kira shi a ce ya ya gaji wata ran ka kira shi ya ka dame ni Allah lokacin da kake kiransa a lokacin kake ƙara kusanta zuwa gare shi lokacin da kake roƙon Allah lokacin kake ƙara zama na Allah lokacin da ka daina roƙon Allah lokacin kake nisa da Allah lokacin da kake roƙon ɗan adam lokacin ɗan adam yake gudunka lokacin da baka roƙon ɗan adam lokacin ɗan adam yake sanka? ka haka Allah ya tsara rayuwar dan ɗan adam ba zai iya biya maka bukata ba shi yasa yake jin gajiyawa in kana roƙonsa shi yasa yake jin ya tsane ka in kana roƙon shi shi yasa yake jin haushin ka in kana tambaye shi Allah shi kadai shi zai iya biyan bukata shi yasa yake jin daɗi in ka kira shi shi yasa yake son ka in ka roƙe shi shi yasa yake baka in ka tambaye shi shi yasa yake amsa maka in ka kira shi Allah shi kadai shine mai wannan iko in banda Allah subhanahu wataala ba wanda zai iya wannan shi yasa duk abin da ya taso maka kira Allah kar abu ya taso ka ce ya Hussein ya koma ga Allah baya rayu ko abu ya taso ce shehu tijjani baya duniya ko shehu abdul qadir jilani baya duniya tun ba sa duniya sun koma ga Allah Allah shi kadai shine raye shi yasa malamai suke cewa in ka tashi roƙo ka auna ka gani duk wanda ya cika waɗannan sharɗan guda uku in za ka roƙi abu ka roƙe shi ya halatta ka roƙe shi ya zama abin wanda za ka roƙa abu na farko ya zama idan ka kira shi yana jinka abu na biyu ya zama yana da abin da kake nema a gurin shi abu na uku ya zama zai iya baka wannan abu wasu malaman suna ƙara abu na uku ya zama in ya baka ba zai nadama ba to duk wanda ya cika waɗannan sharɗan in kana nema abu ka tambaye shi to kaga akwai abin da kake nema za ka iya samun waɗansu mutane sun cika wannan sharɗan amma akwai abin da kake nema za ka samu ba wanda ya cika wannan sharɗan in ba Allah ba yanzu an kana neman naira ɗari kana so ka ci abinci kana jin yunwa abokinka zai iya cika wannan sharɗan in ka ce wane zai ji ka ba ni naira ɗari yana da ita kuma zai iya baka kuma in ya baka ba zai nadama ba amma idan kana neman lafiya ko kana neman arziki ko ka shiga wani yanayi kana nema a yayi maka wannan yanayin ka gwada kiran abokinka baka da lafiya kana neman lafiya sai ka ce wane gashi a gaban ka yana ji ya ji ka ba ni lafiya zai iya baka mu dauka zai iya daukar tashi ya baka in ya baka zai nadama ko ba zai nadama ba domin zai kuma ba shi da lafiya kaga akwai matsala kenan kana neman arziki mai amfani wane ya ji ka ba na arziki zai iya baka ba zai iya baka ba to mu yanzu waɗanda ake roƙa din ba sharadi ɗaya ba za su cika ba duk sun koma ga Allah in ma ka kira ba za su ji ba balantana su baka abu to ashe in kana neman arziki ko kana neman lafiya ba wanda ya cika wannan sharadai in ba Allah ba in ka ce ya Allah Allah yana jin ka domin Allah alhayyul qayyum Allah yana ji Allah rayayye ne kuma sami'un alim ne Allah yana ji Allah masani ne Allah ka bani lafiya Allah yana da iko ya baka domin shi ya halicci lafiya din kuma shi baya da bukatar ta domin Allah ba mabukaci bane ya ayyuhan nasu antumul fuqara ku ne mabukata wallahu huwal ghaniyul hamid Allah shine mawdaci abin godewa in kana neman lafiya Allah zai iya baka lafiya kuma in ya baka lafiya ba zai nadama ba kenan duk wanda zaka roƙa ka auna waɗannan sharta akwai abinda zaka iya roƙon mutum amma akwai roƙon da ba wanda zaka roƙa sai Allah mu sai ga wadansu ƴan bid'a da wadansu suna roƙon wani wanda ba Allah ba suna tunanin zai biya musu bukata ba wanda zai iya biya maka bukata sai Allah subhanahu wataala eh, imani da Allah bangare na hudu shine imani da kadaituwar Allah a cikin sunayen Allah da sifofin Allah Allah yana da sunaye da sifofi kuma ya mutu da waɗansu sifofi sunayen Allah ba irin ba daidai suke da na mutane ba sifofin Allah ba daidai suke da na mutane ba za mu yi bayanin asma'u wa sifat idan Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ana nuna mini kaman lokaci ya riga yayi za mu tsaya anan in Allah ya kai mu gobe za mu tashi kan gabar liyadziyal ladina amanu su wane ne alladina amanu sai mu zo kan wa'amilus salihat sai mu gane menene al'amalus salih ahlus sunna ne suke kan al'amalu salih ko yan bid'a ko yan shi'a zamu gano nan da izinin Allah daga wajen Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam abinda muka faɗa ya zama ne dai Allah ya bamu ladar abinda muka yi kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik